وجعلنا في الارض رواسي ان تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون muka halicci duwatsu tabbatattu a ƙasa saboda kar ta motsa ta girgiza da waɗanda suke akanta kuma muka sanya hanyoyi masu faɗi cikinta domin su gane hanya cikin tafiye-tafiyensu zuwa biyan bukatunsu.